ko na rabbi ne babu wanda za ya saba kaddarar shi ki bi hannu za ki gane aki na nazari ne yadda duniya muke kwana da tashi ba da bai ki sanna ba ni ma ban san ki ba lokaci ya haɗa mu kaddara ce ta sami rayuwa zauna shaidanu sun karbe ka <laughs> me ke tafa da kai boka ba ni da buri ya wuce gana zama babban attajiri Me kuɗi na nunawa ta yadda zan rabu da wannan bakin talauci wanda ba shi da wata rana sai ta baƙin ciki boka shi yasa na farka daga wannan nauyin bacci da nake yi don in nema kaina mafita na ga na fita daga cikin wannan baƙin talauci da nake ciki don in sama kana fita ta kowace hanya <laughs> tabbas akwai hanyoyi bila adadin amma hanya guda ɗaya ce tak ita ce sassaukar hanya ta biyan buƙatar burinka tabbas idan ka yi tsari da dokokin da muka ɗora ka tabbas ka yi dace boka zan yi fiye da yadda ya dace matuƙar hakar zai zama katanga kana talauci a shirye nake na aikata komai kuma akan kowa ko da akan kaina ne ban damu ba matuƙar buƙata ta za ta biya idan an taɓa aikatawa zan maimaita in ba taɓa ba to za a fara daga kaina <laughs> za ka kusanci mahaukaciya kai amfani da ita ka tabbatar mahaukaciya ce da take hauka tuburan za ka aikata hakan daga farkon dare zuwa tsakiyarsa <laughs> karka yadda a samu matsala ko da ta sauyin ra'ayi ce bayan ka bar nan domin abubuwan da za su biyo bayan hakan a kanka <laughs> ba masu daɗi ba ne na san ba zan mutu yanzu ba a jikina nake ji zan yi tsawon rai ka fa lissafa kanka a jerin attajirai idan har ka yi abin da muka saka mahadi

baban ne isa uwar yau ga ɗa ga uwa a kwance inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa Allah wa Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai ka mutu ba ko ga da an haifa la haula wala quwwata illa billahi aliyal azim wayo Allah wayo Allah wayo Allah wayo Allah taho taho bawan Allah taho bawan Allah bawan Allah taho taho bawan Allah taho Allah Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wayo Allah wayo Allah namiji ne kuwa namiji ne namiji ne namiji ne oyo Allah Allah ya raya ka Allah ya raya ka ka shigo hannu na gari Allah ya raya ka Allah ya amfana ka Allah ya raya ka Allah ya amfana ka kuma Allah ya cika ki Allah ya miki rahama Allah ya ba bakunce ki wallahi Allah ya raya ki da ko daga ina take Allahu ya alamu kai kuma Allah iraya ka Allah ya amfana ka Allah ubangiji Allah ubangiji wayo Allah kaga da ka zuwa duniya ya ba da tsotsan hannu yin wa ma yake ji da koyaya ya dai Allah ba sani ba wayo Allah za ka sani ina sannin nan sannin nan na ke ji yunwa ina yunwa ta addabe ni na ke ji ne na zan samu abin da zan baki to akwai Allah ta kumbura kai ka samu min abincin da zan ci na ke ji kumbura kai ka samu min samu dan sa a bakin salati Thank you. da Allah ka taimaka min da abinci babu mu ce ba ta da lafiya. da Allah. Kai nan gidan shi ne gidan rainawa ka? A taimaka min. A ce min da kan. Eh. Ina, ina na samu abincin. Ina, ina ga biredin nan. Ina ki tashi! Ina! Ina da ki! <laughs> Ina da ki mutu ki wani! <laughs> Ina ki tashi ga biredin nan na mami ki ki mutu ki wani! <laughs> Ina! 奶奶 Hello? Direban tasi ɗinka ne a layi. Eh, shin ko zan iya sanin kana daidai ina yanzu? Ka ina, ba wannan layin ba ne, ka saba lamba. Ah, baka kira taksi ba? Hello? Hello? a da Allah kai haƙuri na samu kuskuren nan ba ne ban farga ba sai yanzu da na duba ya haƙuri da Allah ka ji a ban ban ba kuskuren nan ba ba ne ni ni ne wanda kake ba. ni ne dala dala kusa daga nan inda kake dala baka dan jin wata yar busa sarewa, tana tashi wani dan busa oh eh tabbas ina ji tabbas ina ji kaɗan kaɗan kuwa haka to idan Allah ɗan duba mun ina ne a ina ne gurin waye wanda yake busawa. Oh, tabbas na ga wata matashiya tana kada jita cikin ƙwarewa. Ita ce, don Allah daidai yanzu kana daidai ina kake yanzu. Hello? kai malam akan waya kwalli daya shi da kake ta wannan jajircewa ba kan waya ba akwai lambar waya karshe a waya ita nake bukata ka bani ka taimaka ka bani daga sai kake kaga dai kuɗi ne ni ba ga kuɗi ungo ungo ka ɗiba ni kawai lambar za ka bani ka hada da waya ka rike kaga gaba ɗin ka hada ka rike kawai lamba karshen za ka daga sai nake lamba kawai za ka 081 081 kama mana me matsala ta da wai me na tare ma ne wai me yasa kake min irin haka ne ka san ne ne kamar yana sanar. ka manta shekara goma sha biyar mata ke ma wafa stick din za a baki Para salamat. Sarkin gurmi. Sarkin gurmi sai gobe? Allah ya kai kudin nan sa yawo kake yi da ita ko kuma ka iya kaɗawa kaɗa miki ji na biyun fa mayya na biyun fa ba kyau kwaikwayon na wani ba wani ta kwaikwayon nawayi kai ma ka kirkiri naka kai to ya sunanki suna na fatima kai rayyan Na biyun fa. ba kyau kwaikwayon na wani ba wani ta kwaikwayon na wai kai ma ka kirkiri naka kai to ya sunanki suna na fatima kaifa rayyan za ki min da kuɗi Sarata wallahi nake so na ɗari ok ba matsala yana da kyau shine suka fada suka fashe gaskiya ki dinga kula da kanki bari ta miki sabon kidan da kai iman eh yanzu ka bari sauri nake makaranta zan tafi idan gobe mun haɗu sai ka yi to sai komi ina kika je kin san lokacin tafiya ki makaranta yayi amma dai kin san ana jiran ki direba zai kai ki makaranta ta mai kure ko mama ki hakuri barin je ka mun yarinya wani irin ki ya hakuri ki wuce ki je ki shirya makaranta ta mai kure shiga damuwa ta ya zan ba wai zuciya ta nutsuwa bar fushi yar uwa sanda kika ci ni na ke ni ma na ci da ke hakan a bayyane sirri na ranki kin ce zaki zai na ci na waza na baki yau kin yi ofin shi da ciwo nawa zai ban magani Don Allah ke bar fushi dan hakan yana sani imuwa A durkusa a kan gwiwa ta uwa Na san damuwa ta ce ba ka so, ni ma bacin ranka ne ba so. Da ce za ni samu damar yin so, da zuciya ta kai za ta babu. Wai kin kwasu hada tattara kayan nan hadda takardun makarantar ki kuwa? A'a. Eh? Wani irin a'a? Amma tuntuni in ce miki ki je babanki ya yi sako ya turo direba zai dauke mu mu tafi shikenan kawai sai ki je ki zauna ki ce a'a ba ki hadu ba. Ya miki kyau. amma dai kin san cewa gobe da sassafe za mu wuce abuja ko eh kin sani dai ko ni na rasa wannan ni na rasa wannan wani irin kafiya ne yarinya a ce wai dan kawai an ce miki za a yi tafiya shi kenan sai ki haɗe rai ga baki ɗaya ki zauna babu abin da ke kawai kenan ke babu abin da ke gidaje ba kya san ki bar ye eh? na rasa wace irin kafiyar tsiya ce da ke yarinyar nan to uwar me kike tsinanawa a kanan me kika ajiye da ba kya son barin garin ye eh? wallahi in zaki ma sake fuska ki sake fuska ki je ki hado kayan ki ki so mu tafi kina ji na ko kin wani sun koyar da kai sai ka ce munafuka kin yi tagumi to ki ci kanki tagumi dai ba kyau in kuma uban naki zaki cito amma dai umarnin ubanki ne sai an baki tashi kije ki haɗo kaya zan ga me kika ajiye zaki yi bayani zaki gaya min ai umarnin ubanki ne kuma kin san dole abi yauwa kan kana ganin ba za mu samu matsala wajen yi ma yarinyar nan momi transfer ba a makaranta saboda kaga alhaji ya matsa akan lalle fa gobe sai an tafi gaskiya ne ai ba wani matsala da za a samu kuma zai tafi yadda ya kamata yanzu a makarantar da su yadda dai a mata transfer ke ya matsa gobe a tafi gara a tafi kawai wallahi ya za a yi wato kin san me guba aka sami shi a cikin abinci sakamakon haka kaddara za ki ɗauka. Na sani, na sani doctor, dole ne ya guri, amma ka tabbatar da ya mutu. Doctor Mahmudu ya mutu. Mahmud ina ya mutu doctor, ka tabbatar da ya mutu. Ni zaki. <laughs> mutu ya mutu ko sai da na yi kokari in hana ki wannan tafiya amma abin ya gagara dokto na nan sai da Allah wallahi tallahi ba da gangan na kaɗe shi ba shi da kan shiga kai shi ya kawo kan shi har abin ya faru wallahi ban kaɗe shi da da gangan ba dokto bai mutu ba ki kwantar da hankalinki sai dai ya kai labul din da fuskan shi ta yi damage kwata-kwata ba za ta gyaru ba إنا لله وإنا إليه راجعون kina ganin wannan yaron da aka kaɗe shi ilahin yan uwansa da danginsa duk da baki ɗayansu ba wanda ya san halin da yaron yake ciki kuma ba kya ganin cewa ta ɓangaren yaron idan aka haka akwai cutarwa ai an cutar da yaron cutarwa ko kuma cetar rayuwar shi doctor shi ba ba ɗan kowa ba ne kuma shi ba kowa ba ne Well, ban ma san da me zan kira shi ba. Almajiri ko maraya? idan aihuwansa ga wofantar da shi bai zama zalunci ba to canja masa fuska a lokacin da ya rasa nasa ba zai zama zalunci ba doctor da ni da mijina mun sha matuƙar wahala kafin mu samu aihuwa bayan mun samu wahala bata ta ƙare ba abu ɗayan ka samu sai dai ka ce kana buƙatar ƙari Abba mahmud kada ka rufe idonka ka budurce wa ubangiji ka gode masa da azurta ka da ya yi saboda me kawai na san me yasa ba ni wani kawai ina son tafi da shi a'a abba mamu da Allah mu daina maganan nan ni maganan da hankali zai dauka haka kawai yaron shikenan sai ya tsallake makaranta ya dauka fika daga nan har wata uwa duniya China a'a da Allah kawai kai kai tafiyanka ka je Allah ya kai ka lafiya ya dawo da kai lafiya kuma kai ma fasaha ka ci amma in ba haka ba wallahi sai na ce ba za je ba yaushe ka dawo daga tafiya kuma kake maganan komawa gobe to shikenan naji na haƙura kafin ni ma zuwa ce an hana ni tafiyar ya dai fika bari yi sallata shikenan sai yaro kuma ya bar karatu ya kama hanya ya tafi china a'a thank you tafiyar hau kwana nawa za ta ɗauka ne? Eh to gaskiya ban san iya kwanakin da zan yi ba, amma in na tafi za mu yi magana da ke. Kin san yana aikin namu. To shikenan Allah ya kai ka lafiya, Allah ya kiyaye hanya, Allah ya tsare. Amma amma wai yanzu ba za ki mara kiyaye ba irin zuwa wajen mota? <laughs> Kana ne yake min ciwo. Shikenan. Sai mun yi waya kenan. To Allah ya kiyaye, a da lafiya. ni zan zo in tafi abin da nake so yanzu Allah ki kula da shi yadda ya kamata kin ji ko to laifi ne dan uba ya ce a kula da ɗansa laifi ne mana abba mahmud a ina ka taba jin inda aka ce uwa ta kula da ɗanta hmm? ni fa a tunani na ba wanda ya kai ni san mahmud kuma ba za a samu wanda ya kai ni ba har gobe to shikenan ki hakuri ku tashi mu je yi hankali yawa ka kula da kanka kaji me kike son kama a matsayin tsaraba ba abin da nake bukata sai kulawar ka, daga nan ba zan ƙara ganin ka ba sai bayan ka da karka damu ki kula da shi kin ji ba na jini shi kenan ban da aiki sai kula da shi a ɗaki ka faɗa yanzu an fito ka sake faɗa kuma an kai kayan mota ko eh an saka komai ba abin da aka bari a ƙasa sai na dawo amin kawai a kula da kai sai ka ce wani jariri 我们再看。 Assalamu alaikum. Sister? Sorry da Allah gani nan zuwa yanzu zan fito. Wallahi wani aiki ne dan sai da ni a gida. Okay, to ki ba sa haƙuri ki ce yanzu nan ina hanya insha Allah. Insha Allah, na gode ko? Thank you. wake me yake damun ki ne tun da na zo gidan nan ina miki magana amma kin mun banza kamar ina yi da dutse kai ka kai ka kai hasina ki ce yau manyan baki ne a gidan namu wallahi ko kin gani ce nan da kai na dakto a sharri ki fita ba wallahi ban fita ba hasina na zama na ma makara yanzu nake dai azuman fita ah sister na'am um, na ce da Allah Muhammad kin ga bai tashi ba yanzu kuma na eh. riga na zama late da Allah idan kin gama ya tashi daga bacci ki haɗa mishi abin da zai ci kin ji to kenan ban komai in Allah ya yarda in ya tashi zan bashi na gode me ke damun ki ne wallahi kaina ne yake min ciwo haka ayya sannu ki daure ki sha magani kin ji insha Allah sai kin dawo hasina gaida gida yawa ba zan ma dade ba yau insha Allah da wuri zan dawo ke me yake damun ki ki mun bayani in fahimta gaba ɗaya kin canza kin tashi daga bishirar da na sani ke ma kin sani na zo gidan nan ne da zumma in zama sarauniya amma gashi na ɗige da wuta ana zaton wuta a makera sai gashi an same ta a masaka ki yi min gwari-gwari yadda zan gane ban gane kin bige da bauta ba na ɗauka kafin wani lokaci na cika gidan nan da yara amma gaba ɗaya komai ya sauya Gawata, likita ya tabbatar min da cewar bana haihuwa, kuma Alhaji ya riga ya san da haka. Kuma ke ma kin san bana sa in rabu da shi. Ke kanki kin san irin bakar wahalar da na sha kafin na samu miji. Kuma ni gashi kin san ba zan iya fita daga gidan nan ba. Babban abin da yake damuna a cikin gidan nan irin bautar da nake wannan musakin yara. Kuma gashi ba ni na haife shi ba. Dole a ƙarshe kin san zan zo gidan nan ne a banza? kuma na koma a wofi ai ban taba sanin ke ba gidajiya ba ce ba yau iliminki da wayewarki sun tashi a banza kenan akan wannan musakin yaron ke tada hankalinki har kike zubar da kwalla mutum da rabin mutum ki tashi hankalinki a kansa to ya kike son hasina kawar da shi zaki a doron duniya kowa ma ya rasa sani mahmud yana mutuwa to dakta fa ba za ta zauna a gidan nan ba za ta tafi wani gidan ta yi aure domin ta daɗa haihuwa ke kuma kina tare da alaji kin ga duk zancen ɗaya ne ko da alaji ya mutu to dukiya ta zama mallakin ki. tunda ba shi da wasu 'yan uwan a kusa in ya nuna shi ma zai yi jinkiri sai mu ƙara mishi gudu ya tafi wannan haka yake yanzu kina ganin ƙawata ta ina za mu soma ki bar mun komai a hannuna ni zan shirya komai kuma ni zan dauki nauyin kuma kuma ni zan baki umarni gaskiya ne na gode na gode kawata na gode na gode Allah ya saka da alkhairi kai kin san hana dan ji sanyi sanyi gaskiya zuwan ki alheri ne to ka gaya mu yaya zan yi wannan hanya ita kaɗai ce zai taimaki kaina da kaina har ma da shi yaron na fahimce ki dokta ki kwantar da hankalinki dukkan wani support zan baki shi amma the only problem shine aikin zai ci kuɗi da yawa baka da matsala doctor ko nawa ne ake bukata ka gaya ni me ake bukata yanzu nan mali kin san aiki da za a fita kasar waje at least ana bukata kamar miliyan biyu da rabi yes i know doctor kuma menene ka fara shirya duka abubuwan da ya kamata a yi ni yanzu zan je gida na dawo don Sulela, ya jikin Mahmud din tun da nake ta kiran ki a waya ban same ki ba. Ba sauki. Mahmut. Thank you, God. Mahmut. Doctor. Yana ga hankalin shi ya tashi. Ki kwantar da hankalin ki you be all right. All you need to do kawai prescription da aka baki na wannan wata uku. A bi shi yadda ya dace. In Allah da the next three months you be all right. Allah ya sa bashi mu karasa tukunna sai a cire maka. Allah ya sa doctor. Mahmud zan ware ka kwantar da hankalinka kaji insha Allah muka je gida zan faɗa maka dukkan abin da ya faru kaji kar ka damu kaji ko to sai ka sallame mu ko Dokta na gode, na gode sosai Allah ya ƙara ilimi mai albarka. Thank you. Salama. Sanda Halau Hasina. Ashe da ma yaudara ta kika yi. Duka sa na zuba wa yaron nan guba abinci ya ci domin ya mutu. Gashi nan yanzu bai mutu ba sai ma lafiya da ya kara? Gashi ina ganin sa da ido na yanzu yanzu na su mamu da sun dawo daga asibiti. Ba abin da ya same shi. Ni za ki gaya mu? Bishira. Dana Mahmud za ki kashe? 我直接来亲我你。